yake cewa malam shin akwai musulmin da zai dawwama a wuta ko babu babu ai mun faɗa mun kawo hadisi ko ƙwayan zarra ne imanin mutum zai fita daga wutar jahannama ba zai dawwama a cikin ta ma man kana fi qalbi mithqalu dharratin min imanin kalal janna. sannan ya zo a hadisin shafa'a idan an je an ce ceci wanda suka yi sallah da azumi amma ayyukansu na kirki bai kai kai su aljanna ba manzo sama dai sake nema a ce to ka je duk wanda yake da imani wanda ta kai kwayan alkama ka je ka ceto shi ya sake komawa ummaci ummaci a ce ka je wanda imanin sai kai kwayan sha'ir ka ceto shi ya sake dawowa bayan ya ɗauko su ya ce ummaci al'umma ta al'umma ta a ce ka je duk wanda imaninsa ya kai kwayan komayya ka fitar da shi daga wuta kun san kwayan komayya ko wannan 'ya'yan tsintsiya tsintsiya wannan talaushi